2015 ko na wannan shine majalisi na 42 daga cikin jiran girka tukan littafin hikmatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin ba da tarihi da tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da safanin fahimta da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa wa tun daga rasuwarsa har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira shekarar da aka kashe jikansa Husain dan Aliyu dan Abi talibin Allah ya kara musu yarda wannan rigingimu waɗanda suka zama ainihin sanadiyar rabuwar kan mutanen da suka zo daga baya waɗanda ake cewa musulmai a yanzu yan jama'a masu mu wannan karatu basu manta ba muna ta tattauna ainihin bayanan da malam yake yi mana dangane da rigingimun da suka faru a zamanin halifancin sayyidina ali dan abi talib ne Allah ya kara masa yadda muna magana a kan mas'ala ta ainihin wato abinda aka fi sani da suna ma'arikatul jamal wanda aka yi a shekara 36 bayan hijira mun ji abubuwan da suka faru har zuwa aukuwan yakin da kuma irin kashe-kashen da aka yi a wurin da abubuwan da suka faru a wannan waƙi'a za mu tashi a inda malam ya ce ba'adal ma'arika me kuma ya faru bayan yakin falamman tahatil ma'arika sara aliyun radiyallahu anhu ya murru bainal katla bayan da aka gama wannan yaƙi sayyidina ali sai ya kasance yana kekkewayawa cikin gawowakin da aka kashe fa wajada talhata Ibna ubaidillah can sai ga gawon talhata dan ubaidillah fa qala sai ya ce ba da an ajilasau sai ya ɗago gawa haka ya jingina da jikinta ya yi kamar ya zaunar da mamacin wa masu hattura ba an waje ya goge mushi ƙasa daga jikin fuskarsa sai ya ce azizun alayya an araka mujaddalan tahta nujumis Samari, ya ce abin ya munana idona wannan abu ya mun girma in ganka haka an ainihin wato ka da kai a ƙasan wato sojojin sama ma'ana a ce ka faɗi ne ba a jihadi na musulmi da kafirai ba ka faɗi ne a rigima tsakankanin musulmai da musulmai ya aba muhammad ma'ana yana da takaicin shi a ce an kashe wannan bawan allah a wannan yanayi wa baka aliyu rabiyallahu anhu sai na sai fashi da kuka wa qala sai ce wadittu anni mittu qabla hadha bi 20 sana yace nayi fatan ina ma a ce tintini na mutu ya reta ne mitu haza ke nan ko kuntu nasiyan ya yace na so a ce yau shekara ta ta kai 20 da mutuwa wannan magata cikin tafin tarihu da mashi a cikin muktasar ɗinsa kenan a mujallar na 11 shafi na 200 da ainihin wato bakwai da kuma ustul gaba a mujalladi na uku shafi na 88 wa qala al-busairi busairi yace rijaluhu thiqatun mazajen wannan kissa suna da ainihin karfi da inganci wato amintattu ne na anhu an hafiz ibn hajar fi al-matalib al-aliya ma ya sirin fi alfazi ibn hajjirin ya ciro wannan magana a cikin matalib al-aliya cikin jutsi na biyu tare da wadannan canji a cikin lafaza. a takaice kisa ce tabbatacciya cewa na ali ya ga gawar talhatu ya rungume ta yayi kuka ya yi nadamar da ya sama yi wannan ainihin aiki ya yayi nadamar ma ina ma da ya mutu tuntuni bai halarci wannan ainihin bala'i ba Allah shi kyautu wa kazalika ra'a aliyun muhammad ibn talha haka nan ya ga wannan bawan Allah mai suna muhammadu dan talhatu din baka nan ma sai ya kuka wa kana muhammad ibn ta yulaqabu bis-sajjad wannan mutum ya kasance ana mashi lakabi da as-sajjad mai yawan sujuda min kasarati ibadati saboda yawan bauta Allah da yake radiyallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya kara masa yadda kun kun tana bayan mun yi bayani akan cewa wannan matashi baya son fita yakin nan baban shi ya matsa mishi sai ya fita haka ya fita kuma Allah ya kwanan shi ya kare a wannan waje wa kullu sahabati bil istisna alladhina sharaku fi hadhihi al ma'arika nadimu ala ma waqa yace dukkanin sahabbai karka cire kowa a cikin su dukkan sahabban da suka je wannan yakin kowa sai da ya dana sanin abin da ya faru babu wanda yake jin ya ci riba ko ya ji daɗi ko yana murna kowa ya dawo ne yana nadama yana zargin kanshi akan cewa bai kyauta ba wannan abin da ya faru wa jarmus haza dakhala ala ali wa ma'ahu sayf zubair wanda ya kashe zubair dan dan awam mai suna ainihin wato ibn jarmus ya shigo inda sayyidina ali yake rike da takobin wanda ya kashe din ya ƙuri yana mai cewa ƙatattun zubaira ƙatattun zubaira na kashe zubairu na kashe zubairu falon ma sami ahu aliyun kawada zai na aliyu sai yake cewa inna haza saifa ƙwala ma farradar kariba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan takobin da ka je ka ɗauko kana murna ka kashe mai shi ka sani da cewa wannan takobi ya daɗe yana yayo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki takobi ne na jarumin soja daga cikin general general waɗanda suke a cikin rundunar manzan Allah sallallahu wanda kuma ya yi aiki wanda aikin ya fitar da manzan Allah daga cikin kunci ba so ɗaya ba su biyu ba yanzu ka kashe mutum kana ganin kuma ka ci riba ne kun makala sannan manzan Allah ya ce ya sayidina eh, eh, eh, Ali ya ce bashir qatil na safiya bin nari wanda ya kashe ɗan gidan safiya domin shi zubar ɗan gidan safiya ce wata mata daga cikin matayen makka ya ce kuma shi bishara cewa ɗan wuta ne walam ya azallahu bi dukhuli alayhi bai bari ma mutumin ya shigo inda yake ba wannan kissa tana cikin tafin tabaqat na ibnu sadin a mujalladi na uku shafi na 105 da isnadi kyakkyawa walam man tahatil ma'arika yayin da yaki ya kare kakar aka gama gaba daya akhadha ali radiyallahu anhu ummul mu'minin aisha radiyallahu anha sayyidina ali ya sa an ɗauki tuna aisha Allah ya ƙara mata yadda wa arsalaha mu'azzazatan mukarramatan ila madiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ta da ƴan tawaga ƴan rakiya wanda suka raka ta har zuwa madinar manzo Allah alaihi salatu wasallam mu'azzaza cikin girmamawa wa mukarrama cikin ɗaukaka kama amarahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya mashi umarni an aliyin qala sayyidina ali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sayakunu bainaka wa baina aishata amru manzo Allah wata rana ce sayyidina ali tsakaninka da aisha za ku yi wani rikici za ku yi samu rashin fahimtar juna qala ali sayyidina ali yace fa ana ashqahum ya rasulullah yanzu nan ni ne na fi kowa rashin arziki a cikin mabiyanka na yi rigima da matarka da kun ji gudu kuke rigima da matan manzo Allah da sabai sai na da kuke kokarin karewa labari kai manzo Allah ya bashi amma ka ji reaction din shi ka ji fasara da yawa abu ya za a yi rigima da Aisha shin shine yafi kowa tsiya cewa a cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la ba haka bane walakin kai dai ka tsaya ka ji idza kana zalika idan hakan ya faru fardudha ila ma'amaniha ka yi ƙoƙari ka mai sheta zuwa cikin amincinta shi ne abin da ya anan nan fafa'ala radiyallahu anhu ma mara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi sai na ali aikata wannan abin da manzan Allah ya umarce shi da shi wannan isnadi wannan hadisi ne ingantacce a cikin musnad Imam Ahmad cikin mujallar na shida shafi 393 wa qala al-hafiz fi al-fatih ibn hajar ya fara cikin fathul bari mujalladi na 13 shafi na sittin ya ce yace sanaduhu hasan wannan kisa ta cewa manzon Allah ya ce sayyidina Ali za su rigima da Aisha kuma idan sanyi ba wai hakan yana nufin shi mutum banza bane sannan ya maida ita cikin amincinta isnadin ta ingantacce ne isnadin ne kyakkyawa insha Allah da haka ya tabbata kenan wannan rigima kuma yadda malamai suka faɗa tana daga cikin wato abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari waɗanda suke na alaman nubuwa a alamun nubuwa wato tabbatar da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarai na abubuwan da su faru bayan shudewarsa da dama wasu sun faru wasu ana jiran su duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa zai faru idan akwai mafita game da abun yakan ba wato mutane labarin mafita kaman dujal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutane sabai jawabi akan dujal sai da aka wuna ana jawabin tun da garin Allah ya waye ake jawabin nan sai dai a miƙe a yi sallah a dawo a ci gaba hadari yayi sabai suka ce abin hankalin mai tashi ga kamar dai hujan dinnan yana nan a bayan gari ne kawai gobe zai bayyana sai muka ce ya manzo Allah ina mafita yace to mafita gata ya bayyana musu mafita cewa idan da ina raye zai zo to nan kashe muku shi kowa sai ya jira an kashe shi amma zai zo ne bayan na shuɗe don haka kowa ya ta kanshi yayin ne ta kanka idan ka gan karanta mashi fawatihu suratul kafi ko aya goma idan kuma Allah ya sa ka shuɗe kafin ya zo to ka tabbatar da sanda kake raye kana karanta wannan addu'a da ake yi a cikin tahiya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih dajjal kada sautu salat idan kana yin wannan sai Allah ya tsare ka daga sharrin dujal kana raye ko kana mutu idan ko ba haka ba baka aminta akan Allah zai iya jarabta ka ba domin Allah manzo Allah ya ba labarin Allah zai ba dujal dama ya tashi mutane daga kabarin su wanda suka mutu musulmai ya lakama musu kalmar kafirci su koma kafare kuma su shiga wuta su ne waɗanda ba sa karanta wannan addu'a san da suke rayu idan Allah ya su jarabtar su zai inna wa dujal kabarin su kuma ya ba shi dama ta ainihin wannan istidraji da Allah zai mushi waɗanda kuma suke raye in ba su kanta wannan fawace da suka kafe ba to akwai matsala da aka tun yin sai kai sauri ka haddace don ƙirar dujal yanzu ya kusa zuwa yadda al'amuran su talalace din na Allah shi kyauta wa alaikum salam sai a koya musu tsofi da basu iya ba sai a koya musu eh ai ta koya musu yau ana rabin aya gobe rabin aya cikin kwana 20 ba sai a haddace ba aya goma ne jama'a mun gane wannan da kyau ko a shahid shi ne kun ga wannan bala'i na dujal ya daga cikin bala'in da manzo Allah ya ce alayhi salatu wassalam babu wani annabi da ya duniya sai da ya bai wa mutanen shi labarin dujal da bala'in shi ya kuma ambatan musu cewa su ta kansu karanta kitabul fitan a cikin sahih muslim amma sai manzo Allah ya faɗi mafuta ko saboda Allah ya bashi mafuta to amma wannan rigima fa to babu wani mafuta ne shi bai faɗa ba da manzo Allah baya rowan ilimi da shari'a da falala ga al'ummarsa ina fata mun gane wannan zaka fahimci kenan wato wata kaddara ce wadda an riga an gama zata da ba ta fahimci wannan yana da matukar muhimmanci game da fahimtar yadda zaka fassara wannan masail din shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin matsalolin da za su biyo baya sai kuma ya bada waraka akan su wasu kuma sai ya fada sai ya bar su haka saboda mene Allah bai ba shi ilimi ko wato gamdakatar ɗin ya faɗi mafitar ba kenan babu mafita wannan ƙaddara ce hatta to shine irin wannan rigingimu tsakanin sayyidina Ali da Aisha kaga gashi ce za a yi rigima amma me ya mafitar da ya bayar shine a maishe ta cikin amincinta Fisga suka yake da iya wannan mafitar da ya basu zaka zo ka ji a nan gaba sayyidina Ali yana shawara da mutanen shi sai wani ya miƙe ce wai wannan rigimar da kake yi tsakaninka da su ma'auya. shin wani alkawari ne manzo Allah ya baka wani ilimi ne manzo Allah ya sanar sheka cewa kai rigimar nan ko kuwa sai ce a'a fatawa ta ce kawai da ishtihadi ma'ana babu wani nasi akai ya ku yan a makareta babu wani nasi akai cewa za a yi wannan rigimar cewa yayi a matsayin addini fatawa ce da bakin shi fara sai dinari ina fata mun wannan Allah ya shirya da mu ne sai yake cewa fafa alama radiyallahu anhu ma mara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limadha lam yaqtul aliyun katalata uthmana to ba maki sai kai tambaya ka ce to ai sayyidina ali ana ta zargi akan cewa ya ƙi kashe ya ƙi kama waɗannan da suka yi wannan aika aika ya hukunta su me yasa Aliyu radiyallahu anhu kana yanzuru nazarar maslahatin wa mafsada sayyidina ali ya kasance yana kallo ne kallo irin na menene maslaha ne mafsada waɗannan abubuwan guda biyu jama'a wato amfani da rashin amfanin abu a kansu ne gaba ɗaya tirakun da ake gina matsaloli na ijtihadi da fatawa a musulunci shi duk abin da za ka ba da fatawa a kai ko za ka yi ce a yi kaza ko ka a yi kaza dole sai ka tsaya ka auna kyansu da rashin kyansu muhimmancin shi da rashin muhimmancin shi amfanin shi ko rashin amfanin shi ga ainihin wato al'umma al misali shine sai ka ji mata suna yawan fatawa a wannan zamanin cewa ina hukuncin mace ta sha magani don jinin al'ada ya ki fitowa sai ta yi azuminta ramadana lafiya lau ta je aikin hajji ba ruwanta da wani fita tan'im a ɗauko umara ba ta da matsala akwai maganin da suke sha ina fa masu suke haka ne ko yana ina shigo ba ko idan suka sha waɗannan magunguna to shi kenan lokacin da ya kamata su yi al'ada sai ba su ga al'ada ba a ba su da larura kenan za su yi duk abin gama garin mutane suke na ibada wannan sai ka ga ba kamata ya kawo a ce musu a ah, to ya shi kenan kusan mafuta ba dole sai an tsaya an tambaya to me dalilin shan maganin ina kuma maganin wani iri ne me amfanin shi ko tutarwar shi me tasirin shi akan canza ɗabi'a da Allah ya musu ta wannan monthly cycle din sannan me yasa ba sa sha dan su ci gaba da yin sallah yau da gobe in ba lokacin azumi ba sai azumi ya zo me yasa mace ce kai bari na sha kullun dan kanne fashin sallah ba shin saboda sallah ana ramawa ne ko ce bari na sha kullun saboda kullun mijina ya zama yana tare da ni sai ba sa yin wannan sai azumi ya zo ko za a je aikin haji sannan kuma a likitance ya tabbata akwai mafsada a cikin maganin saboda karki abin da zai faru shine sai da zama ta kasa conceiving ta kasa ɗaukan ciki ko kuma jinin ran da ya tashi zuwa sai ya zo mata ya barke mata ya zama kamar istihada ko makamancin haka sannan kuma waɗannan ibadojin ai musulunci ya tsara yadda za a yi su ga mace mai irin wannan larura ko ba matsala bane kenan to kaga dole sai an kalli wannan sai an kalli me yasa shine ilal na tashri'a meye dalilin da yasa aka shar'anta wa mata yin idda aka ce sai sun yi jini uku ko kuma tsarki uku saboda tunanin tsawon wannan kwanakin za a iya samun sulhu tsakanin miji da mata a yi komi la ta da Allah ya su ba'a da zalika amra to amma duk sakin da ya zama ba'ini ne babu yiwuwar kome sai a mai da shi kawai tsarki ɗaya ke domin tsarki ɗaya ya isa ya biya buƙatar tabbatar da cewa mahaifarta babu cikin wancan mijin da in aka samu fasku shine auren da aka daura bai dauri ba wanda aka warware kan mutum ya auri yan uwar shi wanda bai san yan uwar shi bace san shanu tare ko yan uwa ta jini kaman ya auri mata aure akan aure kaman auren da bai dauri ba misali ba wali ne ya daura ba ga dai kala kala kaman li'ani kaman ainihin wato hul'i kaman saki na uku duk da yake shi akwai sabani sosai akan shi duk dai sakin da yake ba'i babu kome idan mace ta yi ainihin wato jini ɗaya da tsarki ɗaya shi na ya isa idan ta ci gaba da harkarta saboda mene maslahar abin da ake nema shine a tabbatar da babu ciki a cikinta in an tabbatar shi ke ina fata mun gane wannan sai na da aka sai tsaya ya kalla tsakanin kashe waɗannan mutane da kuma kyale su a ga abin da hali zai me fi, in an kashe su ko an ce za a tinkari kashe su me zai biyo baya idan an kyale su me bebe baya wanne ne zai fi saukin matsala ga mutane wanne zai fi bala'i haka to shine wato auna irin waɗannan abubuwa yace far'a anna maslahata taqtadi ta'khir al kisas, sai ya gamsu akan cewa abin da yafi amfani shine a jinkirta wannan kisasi la tarkuhu ba wai a bashi gaba ɗaya ba fa akhara al-qisasa min ajli hala shine sai ya jinkirta bisa wannan dalili kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi hadisatil ifk kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya aikata game da ainihin labarin ƙarya da aka yi ƙage aka wa Aisha radiyallahu anha wa zalika annahu takallama fi Aisha radiyallahu anha ba'dun nas yadda abin ya faru ko shine wasu daga cikin mutane ne suka yi magana game da Aisha Ƙisa ce shararriya kama da Allah ya ba da labari a cikin sautin nuri na na ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa ƙarshen wajen ayu guda goma kuma kamar haka an je yaki ana dawowa aka samu ainihin wato wata rafkannuwa shine abin wuyan Aisha ya bata aka tsaya nema ba a gani ba aka wuce aka bar wani mutum a baya wanda yake tsintan abubuwa ashe ita kuma ta fita daga cikin haudat ta je ta ainihin wato biya bukatar ta a daji sai kuma suka bu sai suka kora kuma kawai sai tafi har ke cewa saboda kuma dama yar siririyar mata ce ita a lokacin bambancin nauyinta da rashin ta a cikin wannan hauda ji ba wani abu bane da za a iya ganewa da mu aka tafi ana tsammanin tana cikin wannan ɗaki na karakumi ashe ba ta ciki to ta tarar babu kowa ta samu ta kwanta wannan mutum ya zo ya ainihin wato ganta bai ce komai ba in banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka kwantar da raƙumi ta hau ya kawo ta garin madina ashe kuma su ɗan salulu sarakunan ƙarya da munafunci sun riga sun ƙera labarin ƙarya sun yi kukin labari na ƙarya cewa ai aisha ma tana da kwartowa da ni saboda iya ƙarya ba jama'a shi kenan aka zo aka tsaya bakin gari kawai sai aka gansu gashi nan yana korar raƙumi yana jan raƙumi ta kuma tana sama kun gani ko kenan kafin ka ankara shi kenan labari ya bi gari ana ta sharri ita ko bata ma ji labari ba ta kwanta rashin lafiya tana zazzabi aka ce kun ji munafunci ji munafunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya iske shi al'amari yayi al'amari kwana da kwanaki manzo Allah ya canza mata fuska bai gasgata ba bai ƙaryata ba bai sanya zai yi ba yana ta neman ƙarin bayani manzo Allah ya tara mutane ya tambaya yau yayi wannan gobe ya ce wancan ya tambayi sayyidina Ali ya tambayi Barira akai nan akai can bata samu jin labari ba Aisha sai da aka zo gaishe ta na gaida mara lafiya sannan aka bayyana mata ga abin da ya faru ta ce sai na zazzabi ya dawo sabo jiki ya ruruce daga nan ta roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya bata izini za ta tafi gida ma'ana ya ji kenan na sunna ko ta tafi gidansu ta je ta musu kuka har hawayen ta ya kafi manzo Allah ya zo gidan da kai shi ma'ana ya zo biko kenan aka zo aka zauna aka mata wa'azi aka mata nasiha cewa ai sai ta bada bayani ta ce to bayani me zan bayar in na ce muku nayi nawa kaina ƙarya nawa kaina sharri na ce muku ban yi ba na faɗi gaskiya ba za ku yi na ba me zan faɗa ƙarshe dai Allah ya saka da waɗannan ayoyi ya wanke ta fes karanta kisan a cikin littafin sayo muslim hadisi ne shahararren hadisi kuma dogon hadisi kwai to da Allah ya wanke ta shine sai aka kama duka wanda suke da alaka da abin sai aka yi musu hukunci musulmai daga cikin su muminai sahabbai waɗanda suka ji labarin suka ji suka kai gaba su ne su ainihin hamna kamar yadda zamu zo mu ji da wasu daga cikinsu shikenan shi kuma asalin wallazi tawalla kibarahu minhu shugaban ƙaryar gaba ɗaya shi wannan babban munafiki abdullahi dan sadudu sai annabi ce kai a rabu da shi ce a kyale shi kawai wanda kaga yafi kowa sun tanta mashi hukunci to me yasa aka kyale shi wasu malamai suka ce saboda Allah ya riga ya ce dan wuta ne da aka ba bukata a mai bulala alƙali ya ce a je a harbi ka kayi hukuncin da kai kun da za a harbe ka sai ne ce to a bari ya mare ka tukunna saboda ka taɓa marin shi misali ma'ana wancan hukunci ya sha ƙarfin wannan ƙanƙanin hukunci ko ta haka manzo Allah ya ce a kyale su wasu malamai haka suka ce wasu wasu ka ce a shine wannan abin da malam zai faɗa a nan cewa a'a idan aka ce za a mushi hukunci za a iya samun matsala ne a tsakankanin musulmai shine abin da za mu ji a nan shine ma yake cewa min ashari man takallama fi Aisha Hassan ibn Thabit daga cikin wanda suka yi magana game da Aisha akwai Hassan dan Sabit wannan mawaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Hamnatu bintu Jahsh da Hamnatu yar Jahsh kanwar kishiya Aisha kenan akwai Zainabu yar Jahsh kasan mata suna yin wannan ta 'yar uwa kishi ko ta kanwa ko kaza kishi sai ga wasu ma sai su gayya sai su yi kishiya uwa su dukan tsiya so sun bi kowa iya ta'addanci don mijin ‘yan uwansu ya auri wata ko sun ji labarin ya auri wata sai su gayya da kanwar babata da kanwata da yadda da wata ‘yan babata haka dai da dangin danginsu da makwabta sai su haɗa runduna guda zai je su mata dukan tsaya su ke fita hanyar mijin wani to shine irin wannan ita matar gidan ba ta shiga matsalar ba amma kanwata ita shiga matsalar sai ta ta surutu a gari ita ma aka mata tamanin wa mistahu ibnu asafa da wani yaro a gidan Aisha din yake shine mistahu dan asar wanda sayyidina abubakar ke rike da shi yake mushi komai wannan shine naka shike bada ka ko wa kana allazi wallaki baro wanda ku ya ɗauki gaba ɗaya girma al'amarin abdullahi ibn ubay ibn salul shine shugaban munafikai dan salul dan wuta ne tun yana nan duniya aka ce dan wuta ne fa sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbara wa qala sai manzo Allah ya minbari sai ya ce man ya'dhuruni fi rajulin wasala azahu ila ahli waye zai ɗauke mana ɗawainiya wa zai wakilce ni akan mutumin da Cuta wanda yake min hatta kai ga kan mutanen gidana iyalaina waye ce mata na ba iyalan shi bane ga nasi yuzini balaga azahu ila ahad sai in shi a kuje ku koyi katutu ne sai ku zo in za ku yi kafirci ku yi shi akan hujja in za ku tuba sai ku tuba shi ma akan hujja Allah ya shirya da mu ya'ani abdullahi ibn ubay ibn salul ya nufin abdullahi dan ubay dan salul fa qama sa'ad ibn mu'adh sai sa'ad ibn mu'adh za'imul ansar babban mutumi a cikin ansar Allah ya kara masa yadda sai miƙe wa qala yace ana azurka minhu ya rasulullah yace ni zan wadata maka game da kowaye in kana minna ma'ashar aus qatallahu idan ɗan ƙabilan mu ne mu ausawa sai mu kashe mashi wa in kana min ikhwanal khazraj idan kuma a cikin 'yan uwanmu ne khazrajawa amartana bi katlihi sai ka ce mana ka halasta mana sai mu je mu kashe shi idan dan uwan mu ne ba ause ne mu da kanmu zamu kama abun mu kashe shi idan ko ba cikin mu bane muna jira ne ko ka ba mu mandate cewa a kashe wani dai da za a yi sai mun kashe shi to ka ji sahabbai kenan jama'a masu biyayya ga ma'aiki alayhi salatu wassalam fa qama sa'ad ibn ubada sai sa'ad dan ubada wannan sahabi ne shi ma mutumin kirki ne ba mutum banza ba jama'a amma sai hamiya ta jashi kabilanci ya jan shi sar dan da ya samu kashi cikin waɗannan sarƙaƙiya in ka je ka bibi tarihin yakin hawazin wanda aka je wa yawmar hunainin ajabatkum kasaratukum bayan an gama yakin duk abin da ya faru ya faru da manzo Allah ya zo an samu ganima maɗu'u ganima ba kankanuwa ba ya zo sai ya raba wa dangin shi shawa, mu'allafatu qulubu ya ba su dukiya kyauta da ake cewa kyauta wadda ta wanda baya tsoron talauci sai a ɗauki raƙumi ɗari sai a ba mutum guda kamar za a ce a ba mutum mota tirela guda ɗari irin wannan dogaye na dangote ya zai gaza kama ka fara gogayya da da manyan masu kuɗi ko kana kala ka fitik a ɗauki wannan kyauta a baka dirhami dubu ɗari haka bayi ɗari haka manzo Allah ya dinga raba. sai shi kenan sai wasu suka yi suka cewa mutanen madina su suka haɗe suna wawayen cikinsu suna cewa to kaga irin tago wannan mutumin mun je mu ɗauko shi lokacin da yan uwan shi suka korai mun kawo shi garin mu mun mishi komai yanzu kuma tunda sun musulunta ya watsar da mu ya yi dikamfin kenan ko suka ce ya watsar da mu tunda sun musulunta shikenan sai aka zo a ga manzala Allah cewa ga fa abin da suke fada sai manzo Allah ya kira wannan mutum Sa'adu dan Ubada shi babban babba ne a cikin su manzo Allah ya ce Sa'adu ya ce ya manzo Allah mai ji mutanen ka suna fara shi to wallahi dai ya manzo Allah abun ne dai bai daɗi ba gaskiya kai ma dai ka san ba kai kamata kai ba ko ba gaskiya ba to manzo Allah yanzu kana ganin mutane sun ba da jinin sun ba da rayuwarsu yanzu kuma ka zo wasu sun shiga addinin nan yau takobin bai bushe ba daga jinin su da muka sassare su a badar da yanzu kuma a ce sun bi mu samun ganima yace to kai ma abun da kai fara ke to ya manzo Allah jama'a ta abun da suka ce kenan na isan fadona ba aka saka irin magana yan siyasa ko sai wallahi manzo Allah abinda jama'a suka faɗa manzo Allah ya ce a je a shirya da mitin da su gaba ɗaya mutanen Madina duka su taru aka bi aka tara su manzo Allah ya miki ya ce ya musu gori ya ce ku mutanen Madina na ji abin da kuke faɗa ashe ban same ku batattu ba Allah ya shirye ku ta hanyata ashe ban same ku kaskantattu ba Allah ya ɗauka ku ta hanyata ashe ban kaza ba ya musu gorin alheran da suka mu suna cewa gaskiya ne ya rasulullah duka abin da ka faɗa gaskiya ne yace to kuma ku goranta mun ai kuma ko da abin da za ku goranta mana ku ce muni ashe mutanen ka ba su gore ka ba muka baka waje ashe baka zo kai kadai muka mai da muka zama jama'a ka ashe baka zo a wulakance muka dauka ka yace kun ga dama ku mun wannan gurin suka shuru suka kasa da kansu yace to wallahi ina bawa wanda ba shi na kuso ba saboda kura da imanin ku ne yanzu ba ku ganin mutane kowa ya koma garin su da raƙuma da dawakai da kudade ko kuma ku koma garin ku da manzan Allah bai fi muku alheri ba suka ce gaskiya ne ya fi mana alheri ya ce wallahi da za a raba mutane zuwa jam'iyya jam'iyya da jam'iyyar koyon shiga mutanen madina da ba don hijira ba da ni ma na zama dan madina ya ce amma ku yan uwana ne addini da aka kura banku shi ne ni manza Allah ba waɗannan abin duniya ba suka yi ta kuka suna ba da haƙuri suna tuba abin ya zama musu wata ƙarin falala kaga yawan manza Allah ya ƙara cewa shi nasu ne su nashi ne da za a raba mutane zuwa gida-gida cikinsu zai shiga da za a ware a ce kowa ya ware nashi cikin su zai kowa kuma cewa yanzu rabon da yayi ya ba su shi ne wannan da gaske abin da yasa malamai suka ce ko da manzo Allah bai faɗi cewa idan mutum ya mutu annabi za a birni sha a inda ya mutu ba da ba za a mai da manzo Allah maka ba saboda ya riga ya ce shi ma dan Madina ne ko ya halasta a mai da shi wani gari da ba za a mai da shi maka ba shi sa kuma ko da ya shiga maka to kasar yi to da ya riga ya canza gari to irin wannan to a shaidi shine kaji sa'ad dan ubada ya samu kanshi da wannan matsala a can wajen wannan magana ce to manzo Allah ai kamar dai ka san dai abin da kai dai ba haka ya kamata ba ko <laughs> yana zargi manzo Allah bane ya riga ya samu shubha ne akan abin da suka faɗa kuma kaga haka abin yake a zahiri ba dan da ya musu bayani suka fahimci muhimmancin sunan su rabon ba ko kisa ba a so kana shugaba ka dinga koye information da ake bukata duk abin da aka ce ana bukatar mutane su san shi to ka fito ka faɗa idan an ce doka ne ka fito ka faɗa abin da ka mallaka ka fito ka fada idan an ce doka ne ka fito ka bayyana a ina kake samun kuɗaɗe a kake kashe su sai ka fito ka faɗa matsayin na shugaba ko da kai liman ne ina aka samu kuɗi ya aka ganka da sabon mota ya aka ga buni-buni sai aka kana hawa manyan shaddoji ka ƙara aure bara ka canza gida to mutane za su nemi su ji ina ba a shigo sai ka fito kai bayani ka ba da financial statement cewa ga abin da ya shigo ga abin da ya fita kuɗin da ko ga na samu ga inda na samu su abun bakin ciki a yanzu kafare sun fi mu iya wannan abu a ingila wani da ya sauka a gwamnatin ingila mai sunan shi gordon brown yake kowa ya sunan shi wani mai sunan kala haka shi ne ko gordon brown aka gan shi ya gina gida na fan dubu sittin aka dinga korafi a jaridu cewa na ya samu kuɗi tsohon shugaban ƙasa na ya samu kuɗi sai da ya fito ya bayani cewa littafi ne ya buga na tarihin shi ya siyar shi ne samu wannan kuɗi sai da ya kawo takardun sai da littafin daga publishers din cewa ga kasan da suka bashi da shi ya gina gida Allah shi da mu Najeriya kasa ta musamman ke na an yi an yi masu fada sun ki <laughs> Allah shi kyauta to shine Sa'ad dan Ubada anan ma sai ya miƙe faradda ala Sa'ad ibn Mu'adh shi ba khazraje ne ya ji wannan ya ce idan aus ba ause ne ya maka sai mu kashe shi idan ba khazraje ne ka ba mu izini mu kashe shi sai wannan ba aus ba khazir je muke ce ƙarya kake sa Allah baka isa ba baka isa ka kashe dan gidanmu ba sai dai ka kashe dan gidanku wa qama asid ibn huzair faradda ala sa'd ibn ubada sai gode miƙe mai suna asid ibn huzair ya daga cikin dattawa yace kai kuma ƙarya kake munafunci ne wannan kaza kaza suka yi wa su sa'in sa fasara nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffidu manzo Allah ya ce kai ku shiru jama'a ai shiru wuri ya rude da hayaniya kowa na faɗa ra'ayin shi sai manzo Allah ya ga to yanzu irin wannan matsala daga kawai neman shawara ji ba abin da ya faru to ina kuma ga inda an ce an ke hukuncin tunda shi ma wannan yana da magoya baya to ba maki su nike su ce ba su yarda ba kuma mun gane wato irin sharhin da malai yake mana me yasa ba a irin wannan ba shine kawo mana misali da abin da ya faru a zamanin manzo Allah maki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa alima anna al-amra azimun manzo Allah ya fahimci lalle al'amarin yana da girma Mazalika annahu qabla maji'in nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda yadda abun yake kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila madina kafin manzon Allah ya kaura ya dawo madina kanal al-aus wal khazraj qad ittafaqu ala an yaj'alu abdullahi ibn ubay ibn salul malikan alaihi shi wannan dan salulu an riga an yi ittifaki cewa za a rantsar da shi shine shugaban garin madina yasriba a lokacin kenan falahu indahum manzilatun azima yana da matsayi mai girma a wurinsu huwa allazi raja'a bi thulusil jayshi fi ma'rikati uhud kar mu manta lokacin uhud shine kawai yayi magana ya iya sa ɗaya bisa uku sojojin suka yi kwana su koma gida bayan an fito za a je uhud ya sa mutane shubha ya tsaya ya jawabi ya ce to jama'a kun gari haka muka je badar aka yi yakin nan mun san matse su ne mun san matse su ne ba yaki suka fito ba kowa ya san kurai shawa da yake yanzu ko wannan sun fito musamman sun zo yaki mun ji labarin sun zo da kaza sun zo da kaza ya za a kai mu fito haka gaskiya ni dai ba zan iya ba zan koma gida wani da ya gare koma ya biyo ni shikenan sai kawai ya sa mutane rauni wajen mutum 300 kawai suka kwana suka koma to duk mutumin da yake da wannan karfin wato murya kaga abin a kula da shi ne dan an zo magana akan abin da shafa al'umma saboda yana da karfin murya ta iya canza wa mutane tunani suna ganin girman shi suna ganin shi matsayin shugaba ina fata jama'an fahimci wannan to da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi wa nabiyu huna taraka jalda abdullahi ibn ubay ibn salul Limaza? me yasa manzo Allah ya ya keke ainihin zane wannan mutumi a mashi bulala lil maslaha dan a zauna lafiya idra anna jaldahu a azama a azamu mafsada bin tarki ya ga cewa a mushi bulala sai ya fi jawo matsala fiye da kyale shi to kullum kuma a musulunci ana daukan akhaffu darari ittikhadu akhaffu darari kaida ce a cikin ainihin addinin musulunci cewa idan abubuwa guda bisa da cutarwa sai a duba wanne ne mai karancin cutarwa sai a yi amfani da shi a kyala babban wa kazalika ali radiyallahu anhu ra'a anna ta'khir al-qisas aqallu mafsada min ta'jili to haka shi ma sayyidina ali ya fahimci cewa jinkirta wannan ƙisasi ya fi karancin barna fiye da kawo shi nan kusa da anna ali radiyallahu anhu la yastati an yaqtula qatlata usman aslan saboda sayyidina ali a lokacin ba shi da dama yadda zai kashi gaba daya wanda suka shi sayyidina usman li'annahum ghayru ma'rufina bi ayani dan ba a san su kai tsaye a ce da wane da wane da wane bane an san dai wasu daga cikin su wa in kana hunaka ru'usun lil fitna duk da yake an san shugabannin fitina sune ne wanda ake bayanin an san su ko walahum qaba'ilu tudafi'u anhu kuma kowane daga cikin jarumi da ya shiga wannan fitira yana da daukacin jama'a kabilarsa suna goyen bayan shi akai wal amnu ghairu mustatib kuma zaman lafiya bai riga ya zauna da gindin shi ba akwai itirabi akwai rigingimu kuma za ta fitina qa'ima fitina bata gushe bata gushe ba a tsaye wa man yaqulu innahum lam yaqtulu aliyan radiyallahu anhu waye sai ya ce ba za su iya kashe sayyidina ali ba idan da yayin ya kashe su wa karkata ruhu ba da zalika bayan su suka shi daga baya ma'ana waɗannan 'yan tawaye su suka shi sayyidina usman kuma da kashe irin sai suka shi sayyidina ali the same people the same caliber of people da haka ashe ya fahimci matsalarsu a lokacin inda ya ce bari ya auka musu to bala'in zai fi yadda ake karantawa yanzu Allah shi da mu Shi ne sai yake cewa walidhalika lamma wasatil khilafatu ila muawiya lam yaqtul qatlata usman aidan ga muawiya da aka yi ta ja'in ja da shi akan jinin waɗannan mutane akan jinin sayyidina usmana da halifanci ya kawo kanshi ba a samu labarin cewa ya ce to bari ya bi su ya kashe su ba yanzu mulki ya dawo hannun shi limaza me yasa bai yaka ba bayan da aka yake rigima da shi li'annahu sara yara ma kare yarahu aliyu saboda shi ma yanzu ya fahimci irin abin da sayyidina ali ya fahimta kana yarahu kana aliyu yarahu waqi'an aliyu yana ganin abun da ido da ido wa muawiya kana rahu nazariyan muawiya kuma yana ganin abun ne a matsayin theory kawai bai san hakika sa ba dan ba shine shugaba a lokacin ba falamma alatil khilafatu ilayhi ra'ahu waqi'a da shugabanci ya kai hannunsa sai ya ganshi shi ma kurukuru na'am muawiya tu arsala man qatala ba'dahu ya tabbata muawiya ya aika da waɗanda suka je yan sun suka kashe wasu daga cikin waɗannan walakin baqiya akharuna ila zaman al-hajjaj fi khilafati abdul malik bin marwan akwai wanda suka saura har zuwa zamanin hajjaj lokacin halifancin abdul malik dan marwan hatta qatala akhirahu hajjaj shi ya kashe na karshen su ya tabbata a tarihin hajjaj cewa farkon zuwan shi kufa bayan yayi wannan hudu ba tashi mai tsananin zafi da shahara din ya fito kofar masallaci sai ga wani mutum aka ce mutum ne kamar musaki haka yana dilalar da miyau yana sambatu yana abubuwa na alama hauka da zautuwa tsoho ce wannan ba haka ce ai wannan ya da gaske wanda suka shi na usman sai ce ma wani mai takobi sare mun kanshi kawai nan take aka sare kanshi ba wata wata <laughs> na ruwan hauni sarkin jini ke dogo ya ce sare mun kanshi nan take aka sare kanshi kawai to wannan an ce shi ne su da aka shi to kaga kenan ashe a aikace wani abu ne da ba zai yi yadda wasu suke tsammani ba cewa bari kawai a yi kuma kullum in wannan yakan faru ga mutumin da bai kai matsayin wani abu ba sai ya kasa fahimta shi ko da wanda suka kai wurin sun fahimtar da shi ba dole bane ya fahimta amma idan rayuwar shi ta kai ga wajen sai ya fahimta kamar yadda yara misali yanzu sai a ce musu bari kaza bari kaza su kuma suna ganin wannan abun dole sai sun yi shi amma ana nan kuma su man sun girma za su ce wasu su ba wannan abu ma'ana yanzu hankalinsu ya kai su gane ke ko kuma mu talakawa sai mu ga cewa shugabawa ne ko jagorawa ne ya kasa yi abu kaza abin da ya kamata yake nan. ran da wani a cikin mai kai mukamin sai ga shi abin ba mai yuwa bane sai ka yanzu yana iya ba wancan uzuri mu kuma sauran mu ci gaba da tsine mai muna cewa ya zama Yunus. haka yakan faru so da dama za mu zaɓi wani kansila ko ciyaman ko gwamna ko sarki ko liman ko wane ne ɗora shi a wani mukami mana tsammanin kaza kawai ya kamata a aiwatar sai mu ga ya kasa yi sai mu ga ya kasa yi ce yanzu ya za a yi a cewa ne ya kasa yi shari'a musulunci eh kasan musulmai jihar musulmai ki kuma ta cewa adebu a hankali adebu a hankali shikenan wata rana kuma sai wanda gaske masu wannan hayaniya sai ka ji shi ma yana cewa abu a hankali sai dinga cewa ya gano abin da da ashe ba haka bane to a shahid kawai shine tayi ya zama abin da suke faɗa gaskiya ne to a irin haka sai mu dauke shi a matsayin misali Allah ya shirya da mu wannan ɗaya kenan daga cikin rigingimu da suka faru a zamanin Sayyidina Ali sai rigima ta biyu ita ce ma'arikatu siffina na'am almuhim abun abun abun da yake mai muhimmanci anan anna ali radiyallahu anhu ma kana yastati'u an yaqtulahu sayyidina ali bai da karfin da zai iya daukan matakin kashe sa a wannan lokaci laisa ajizan ba wai dan gazawa ba walakin khawfan al umma sai dan tsoron abinda al'umma za ta shiga idan an ce sai an kashe waɗannan kada bala'in ya fi haka na'am sai ma'arikatu siffina sanata 37 ba'da al hijira sai kuma yakin siffin siffin kai na kase ce qurbar riqqa bi janibi furat wani waje ne kusa da garin ar-riqqa kusa da ruwan furat wa hiya haliyan fi suriya wannan waje a yanzu da muke magana yana kasan siriya ne ta bashar asad inda ake ta yaki din kana muawiya tuqadim tana'a anil mubaya li aliyun hatta yatimmal qisasu li qatl usmana sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yadda ya kasance yaki yayi mubaya'a yaƙi ba da chaffa ga ainihin halifa ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda har sai yace ba zai yi haka ba har sai an dauki fansa akan jinin usman radiyallahu anhu falamma falamma ta ali radiyallahu anhu min ahli jamal to bayan da na ali ya gama karawa da mutanen jamal din can qala sai yace la budda an yubayi a muawiyatun ana dole muawiya yayi mubaya a yanzu wajen hadal jaysha li muqatalati muawiyata aw yubaya sai ya shirya sojoji cewa zai kai muawiya farmaki ko ko muawiya yayi mubaya fa kharaja aliyun bi jayshin qiwamuhu mi'atu alfin ila sufina fi sha, sayyidina ali ya fita da sojoji waɗanda suke yawansu shine soja dubu ɗari zuwa ƙasar sifina a sha falon ma sami a mu'awiyatu bi khuruji aliyin ila ƙitalihi sa'adal mimbar lokacin da aliyu ya ji labarin ma'awuyar ji labarin cewa ga said na alcan ya fito da sojoji ya nufato shi sai ya kan mumbar ya hudu ba sai ya ce wa ƙala ya ce inna aliyan na hada ilaiku to ga aliyu can fa ya nufa ku fi alil iraki da mutanen ƙasar iraki sojojin shi famar ra'ayu jama'a me kuke gani fadaraban nasu bi azqanihim ala sudurihim sai mutane gaba ɗaya suka kifa kansu kowa ya saka haban shi a jikin kirjin shi kowa ya shuruwa ka ba wanda yace komai faqama dhulkilai alhimyari sai wani mutum mai suna dhulkilai alhimyari sai miƙe faqala sai yace alaikar ra'ayu wa alayna alfi'al ai abinda ka gani shi za a yi ranka dade mu kuma sai mu aikata abinda ka ce wanna su sukutun mutane gaba ɗaya suka yi shuru wasa ida radiyallahu anhu mimbara faƙala ba da an hamida allahu asna alai shi ma can sayid na ali ya tara jama'a shi ya hau kan mimbari ya gode wa allah ya wa allah ya goye zuga allah sa'annan sai ce inna mu'awiya ta kadna hada ilaiku to mu'awiya fa yana nan yana muku shiri fi ahli sha. ya nufa tukushi ku shi da mutanen shi mutanen ƙasar sham famar ra'ayu jama'a ne kuke gani fa adabba ahlul masjid sai hayaniya ta kware a cikin masallacin ya kuluna ya amiral mu'minina ar ra’ayu kaza ar ra’ayu kaza Da yake su yan kife ne mutanen kasar iraki kowa sai ya sa baki kaza ne kaza ya kamata ai wallahi ai musu kaza wallahi kaza kaza kaza falam yafham aliyun kalamahum min kasari man takallama sai na alibai fahimci me suke cewa saboda yawan wanda suka yi surutu kowa na faɗa abin da ya gada ba wa kasuran lagatu hayaniya ta yawa fa nazala sai sauka daga mumbarin wa ya kure yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana koma zuwa ga Allah saboda lalle ya san waɗannan fitinannun mutane ne Allah ya jarabce su da su ya jarabce shi da su karanta littafin tarihul islam na al-imam az-zahabi a cikin ainihin wato da kuma tarihul islam da kuma inda al-khulafa'ir rashidin ina fata mun gane wannan fa zaka halu ahli sham kaji yanayin mutanen ƙasar sham wa hadha halu ahli iraqi kaji kuma mutanen kasar iraki fa'adu shami mutanen kasar sham kanu ahli ta'ati masu biyayya ne wa ahli jildin masu juriya wa ahli iraqi su kuma mutanen iraki kanu ahli fauda yan hayaniya ne eh yan kalare ne jama'a yan daba ne kama sayati kama yadda labari zai zo nan gaba wa humul ladina ba'da zalika qatalu aliyan wa qatalu shi kan sayyidina ali din daga baya saka suka yaƙe shi suka kashe shi shi sa duk inda kaga dan hayaniya dan daba dan dan abiri ma shake da kar ka kasance tare da shi domin ko da ya ce muke kai wata zai juya ya barka ka ji waɗannan 'yan daban siyasa da suke yau suna bayan wannan gobe suna bayan wancan yau wanda ya ba su kuɗi inda ka san karuwa duk wanda ya ba ta kuɗi shi ne mijinta haka suke yau su goyi bayan wannan gobe su bugu wancan yau wannan ya kwaso su a wurin ma da kwaso su za su yi ta'addanci in wani ya ƙara musu kuɗi su juya kan wancan saboda ba su da mazabi ba su da fatawa ba su da aƙida ba su da tunani ba su da ra'ayi shi za ka daina goyon bayan 'yan ta'adda 'yan kalare 'yan ɗaukan amarya 'yan sara suka 'yan daba duk wanda mai da kan shaka. za ka tarar bai da manufa a rayuwa illa kawai ya sha jini a ba shi kuɗi ya yi sara ya rashin mutunci ya ihu ya yi zagi a ba shi kuɗi duk wanda ya ba shi wannan kuɗin zai yi wannan zagi ya daga sa ɗan a caɓa ne inda zaka ba shi kuɗi zai dauke kai kanka sawabin zaka je sallar juma'a ne kai jiyo coci zaka kai jiyo zina zaka je kai jiyo kasuwanci zaka ba shi ne zaka je inda kace mushi aje reply over ko zai aje ka me zaka yi over oho kai ka sani ba yi da manufa game da inda zaka je manufar shi kawai an shi kuɗin shi ko to haka su ma irin waɗannan suke sayyidina ali yadda diye da su dinnan kuma ana nan su ne suka juya baya suka ce yarda suka yaki shi suka kashe shi za ka zo ka ji insha Allah Allah ya shirya da mu wasalla aliyun radiyallahu anhu ila sifina sanata sab'in wa thalathina min al-hijra a shekara 37 bayan hijira sayyidina ali ya isa wurin da ake cewa sifina wa zalika fi safari a watan safar wata irin watan da ya shude kenan wa kana qitalu ali radiyallahu anhu fi sifina wal jamal an ra'ayin ra'ahu wajtihadin tabannahu sayyidina ali yakin da yayi a jamal da wanda ya asifina to ganin shi ne ra'ayin shi ne tunanin shi ne ijtihadi ne wanda ya dauka ya aiki da shi faqad akhraja abu dauda fi sunanihi an qais ibn abbad aka ce qala qultu li ali wannan tabi'i mai suna qais dan abbad yace na tambayi sayyidina ali kamar yadda abu dawuda ya fitar a cikin sunan yace nace da shi akhbirna an masirika haza ba mu labarin wannan tsari da ka dauka na yaƙe-yaƙe a ahadun ahadahu ilayka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ra'ayun ra'aitahu shin manzon Allah ne ya ce maka ka je ka yaki waɗannan mutane ko ko tunaninka ne qala ma ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'a walakinahu ra'ayun ra'aitu manzon Allah bai ce mini komai game da wannan ba tunanina ne ra'ayina ne na ne wannan magata cikin suna abi dawuda a cikin kitabu sunna babu ma yadillu ala tarkil kalami fil fitna a lamba hadisi na 4666 jama'a mun ji wannan hal na za a mu'awiyatu aliyan hal na za a mu'awiyatu alal khilafa shin to mu'awiyar rigimar da yake da sayid na ali shin yana yi ne akan shi ma yana ganin kanshi a matsayin shugaban mutane an abi muslim al-khawlani annahu qala annahu dakhala ala muawiya abu muslim al-khawlani yace ya shiga wurin muawiya a sham kenan fa qala lahu sai ya ce da shi an ta tuna ziwa aliyan kai kana ja da na, ali a an ta mislahu a an ta mislahu kai kana tsammanin matsayin ku ɗaya ne faƙala mu'awiyatu mu'awiya ce la wallahi san ba haka bane ban taɓa ɗaukan kaina iri ɗaya nake da shi ba inni la a'lamu anna aliyan afdalu wa ahaqqu bil amr wallahi na san aliyu ya fi falala kuma ya fi cancantan wannan matsayi ina ma da za a samu 'yan siyasa yanzu dinga irin wannan tunanin jama'a na adalci idan ka san wani fi ka cancanta kawai ka janye ba sai an je an yi ha'inci da rigid ba ka ga rigima ba suke ce amma na san ya fi ni cancanta ya fi ni dacewa sai kawai ka janye ba sai an je rigid sun cuci mutane ba sun anshe kuɗi ko an zo an jefa ƙura ana araka a tsare a jira a daka an an watsa duk wanda bai taso ba kawai ka ce jama'a na janye wani wallahi ya fi ni cancanta kai Allah na mana da wannan zamanin jama'a yana da wuya ko walakin yace amma dai alastum ta'lamuna anna usman qutila mazluman shin ba ku san cewa usmanu an kashe shi ne a matsayin an cuce shi ba wa ana ibn ammihi kuma ni dan uwansa ne ni cousin ɗinsa ne wa ana atlubu bidamihi kuma ni ina cewa ina neman jininsa ne sai an hukunta ne sa kashe shi Fa fa'atu aliyan qulu lahu idan kuna so rigima nan ta ƙare ku je gun aliyu ku ce da shi ya ilayya qatlata usmana ya bani wanda suka kashe sayyidina usmanu wa usallimu lahu al-umura ni kuma zan bar mashi duk wani rigima fa ta aliyan fa kallamuhu fa aba alayhi sai aka ji ga sayyidina aliyu sai ya ki walam yadfa al-qatla yace a a ba zai yiwu ba ba zan ba da mabiyana ga wanda ba shi ne shugaba ya kashe su ba shi muawiya asali bai da mandate na ya ce a bashi su ya kashe ya kamata mu fahimci wannan don ba shi ne shugaban al'umma ba shi kuma sai na Allah da aka ce ba da su zai ce to ni barin kashe su da kaina kowa sai ce sai ya doge a ra'ayinsa sabanin fahimta ke na fahimta fuska sunan wani shirya don karo ko fa muawiya lam yaqul ko khalifa kaga mu'awiyar bai ce shi halifa bane walam zai zai al khilafata qattu bai taɓa ja da aliyu cewa sai dai ya bi halifanci ba wadhalika lamma tanaza'a kama sayati wa sara dan haka lokacin da aka yi rigima kamar yadda zaka zo ka ji a nan gaba aka kai ga ainihin wato an zo yin sulhu wa kataba aka rubuta hadha ma ahada alaihi aliyun amirul mu'minina muawiyah ibn abi sufyan cewa wannan shine sulhun da aka yi tsakanin aliyu sarkin muminai da muawiyah dan abu sufyana qala sai muawiya yace la taktub amiral mu'minina a a kar a rubuta shugaban mu'minai law bayatuka ala annaka amirul mu'minina ma qataltuka da na da kai amirul mu'minina da ban yake ka ba walakin ismuka wasmi faqat kawai aliyu dan abu talib da muawiya suna rigima sun maltafata ilal katib sai sayyidina muawiya juya ya kalli mai rubutun ce wa qala yace uktub ismahu qabla ismi ka rubuta sunan shi kafin sunana li fadlihi saboda ya fi ni falala wa sabiqati fil islam kuma ya riga ni shiga musulunci kaga wannan shi ma kuskure ne da daidai a waje daya babu shakka aliyu halifan musulmai ne a daidai wannan lokacin domin jumhurin Musulmai sun zabe shi amma mu'awiya ya ce a shi bai yadda a sa halifa bane saboda suna rigima ne tsakanin shi da shi kamar da haka ya yadda a fara rubuta sunan aliyu kafin sunan shi saboda aliyu ya fi shi daraja kuma aliyu ya riga shi shiga musulunci wannan kuma gaskiya ne zama shi sa sarƙaƙiya ce mai bala'in wato zarge da ƙulli in ka shige shi da zuciya mai kyau da adalci ba da addu'a ba sai ka zarge haka za ya faɗa a cikin sirar alamin nubala yana wannan kisa ya ce mun gode wa Allah an haife ma ƙasar sham ƙasar da ake tsananin ƙeye aliyu amma ba ma ke shi ko miskal zarat ya ce da Allah bai cemake mu ba sai mu zama nasi ba kamar yadda galibin da aka haifa a iraki suka zama shi'a ya ce amma an haife mu a ƙasar da ake ƙin aliyu amma ba mu ƙin shi ko masu kalin zarata muna faɗan gaskiya ne a to ai mu muna karantawa ne yanzu saboda an riga an taso da ƙarya eh. da aka dole yanzu a faɗi gaskiya ma'ana wani dan wani yake magana kan cewa wani ya ce da littafin na ma ba daidai bane aslan wannan shine gaskiya kamar yadda mai littafin risala ya faɗa cewa a girmama sahabbai a kau da kai daga rigima ta fara tsakankanin su haka muke rayuwa mu musulmai a ƙasar nan shekara 100 da dori sai aka baka samu wannan zindikan su zaki sai suka tono wannan rikicin da suka tono kuma suka ɗauko na ƙaryan suke yayatawa suna kafitar da musulmai kuma ya samu wawaye suna ta bin shi ana bi titi titi gari gari ana zaki mutanen kirki to aka bari yanzu ya zama bala'i kenan dole kuma a yi maganin shi kamar yadda su imamu ahmad ba su taɓa zuwa suka yi magana akan cewa ƙwar'ani magana allah ne ko magana allah ba amma da wasu shaɗanu suka fito da magana dole a mai musu da martani shine yanzu abin da ake dole a warware zare da abawa a faɗin da yayi gaskiya domin yanzu zamani ne na fitina dan mutum ya zama ala basira akan abin da yake babu shakka a asalatan Karantar da ire-iren waɗannan labaran bai da wata kima da aiko na faɗa koran nan kamata ya ce hadisai ko muke karanta ko aƙida ko fiƙi muna fahimtar addini muna fahimtar rayuwa muna fahimtar muna ƙara imani amma sun tsaye da mu kamar tarihi saboda sun riga sun kawo wannan bala'i sun saka ainihin guba a cikin taron musulmai kuma sun ja da dama daga cikin wawaye dole ne a dawo da mutane cikin haicinsu a yi waɗannan bayanai cewa tunanin zai zama wannan an da rikiman ne ba zai hana ba tunanin kuma tsoron za su fusata sai za su kashe mutane wannan ma ba zai hana ba don suna irin wannan kurarin da bala'in cewa wai ba a yi sa a musu raddi ba a dole a muku raddi domin ku fara kawo barna dole a gaya muku gaskiya kisa da barazana ba zai taba sa a ji tsoro ba ko me za ku yi sai dai ku yi watsaki insha Allah dole ne a faɗi wannan gaskiyar shi sa alhamdulillah za ka tara a duk inda ahlus sunna suke alhamdulillah sun tinkari wannan bala'i da cewa dole a yi magani shi yadda aka yi maganin 'yan ɗarika har suka yi hands down ko wannan su ma maganin su ba ina ba ta mun gane wannan allah ya shirya da mu shi ne sai mala yake cewa a walam ya kuni kitalu bai na aliyin wa mu'awiya kitalan bai na khalifatin wa khalifa rigimar da aka yi tsakanin saidina ali da mu'awiya wannan kisa da yaƙi ba wai tsakanin wani sarki ne da wani sarki ba ƙattu da ɗai ba haka ba ne walakin alƙitala sababu shi yakin dalilin sa anna ali ya yuridu an ya'zila muawiya sayyidina ali yana so ne ya cire muawiya daga mukamin shi na gwamnan sha wa muawiyatu rafidun lil azli muawiya ce shi san ba zai ciri ba sai hatta ya qatalatu qatala qatalatu ibn ammi sai an kashe wanda sai kashe dan uwansa aw yusallamuna ilayhi ko kuma shi a bashi su a bashi umarni ya kashe su falam yakun mawdu'u al khilafata kama yusha'u rigimar ba akan halifanci bane kamar yadda su waɗannan zindikai sun zaki suke yadawa Allah shirda wa kana adadu jayshi aliyin 100000 alfin yawan sojin sayyidina ali guda 100 ne guda guda 100 wa kana adadu jayshi muawiya ta alfan su ko sojin muawiya 70000 wa qutila ammar ibn yasir kuma an kashe sayyidina ammar dan yasir wa kana fi jayshi aliyin sayyidina ammaru yana cikin sojin sayyidina ali wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad kuma dama manzo Allah ya riga fada wa ammaru cewa ya ammaru sataqtuluka alfi'atul baghiya ya kai ammaru wasu tawaga ta yan tawaye za su kashe ka wannan hadisi a cikin bukhari da muslim hadisi ne shahararre a gudda da bai yadda abin ya faru jama'a imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul masajid lokacin da yake bada tarihin gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kanshi da sauran sahabbai kowa yana zuwa inda aka aje tubali ana ɗaukowa ana kawowa site ɗin ginin masallacin sai amma ya ce ya manzo Allah kai ka zauna ka huta idan dinga ɗauko nawa da naka da haka sai amma ya zo ɗauko tubali biyu kowa na ɗauko ɗaya sai ya ɗauko ɗaya aka sai rungumo ɗaya hannu ɗaya nashi ɗaya na annabi kenan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji daɗi sai yana karkade mishi ƙasa a cikin hannun shi yana cewa waiha ammaru Allah sarki amma 'yan tawaye za su kashe mu da kai manzo Allah kuma ce, katilu ammarin wa salibuhu fil wanda zai kashe ammaru ya cire mashi kayan jikinsa makaman shi ɗan wuta ne to ana nan ana cikin yakin nan sai wani sahabi mai suna Abu Ghariyat ansari sai ya sa takobi ya kashe ammaru yana kashe shi wasu suna gana kai suka yi takobin suka ruga da wuri yan cikin ƙungiyar su ma'auya wanda suka san wannan labarin shi a sha bai san labarin ba sai da aka zo aka zama a sansani aka sai ce kai ni fa na kashe amma yana faɗa ka sai ce ka shiga uku kai dan wuta ne ka ji ka ji abin da annabi ya faɗa to wannan mutumin yanzu jama'a ba ya daga aka sai ya shiga wuta domin nasi ne karara annabi ne ya faɗa kuma sahabi ne sai dai a ce to in ya shiga in Allah ya so daga baya ya fito domin wanda zai shiga ma wanda yake da bala'in zinubai zai fito balantana sahabi za a mishi kunan wutan wannan kisa da ya yi na saidina ammaru sannan kuma wannan hadisin nassi ne akan cewa su aliyu sun fi su ma'auya gaskiya don manza Allah ya kira su da suna alfi'atu albaghiya bangaren yan ta'adda to ɗayan bangaren fa bangaren masu haƙƙi kenan amma bai nufin cewa waɗancan masu haƙƙin suna da gaskiya 100 bisa 100 wannan kuma sa da rashin gaskiya 100 bisa 100 bai nufin haka yana nufin waɗancan sun fi gaskiya waɗannan sun fi ƙarancin gaskiya waɗancan sun fi yawan gaskiya ina fata mun gano nan jama'a kuma wannan bai ba da dalili akan to shikenan bari a ci gaba da zarma musu zaki don dan shi ana jin wannan zai ga kai da kai kaman wa dai ce ai kaji su ma suna faɗa mm. to babu shakka mu mun faɗa saboda gaskiya ne amma zagin ba gaskiya ba bane mm. karanta littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'atul qadariyya na ainihin babban bijimin malami ibn taymiyyah al-harrani Allah ya ji shi da gafara ya warware wannan matsala gaba ɗaya zare da abawanta babu wani iskali akan ta jama'a tana nuna ainihin wato yadda za a tantance gaskiya ne game da abu kuma da mun ce mu tantancewa muke to kaga irin wannan magana shine gashi malam yace qila lil imam ahmad ibn hanbal rahimahullah aka tambayi al imam ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa yadda aka ce da shi hadisu tulkal fi'atul bagiyah wannan hadisi algatu malam ya zai da shi qala la atakallamu fihi tarkuhu aslam yace bana magana game da hadisin nan barin shi yafi zama lafiya kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina fadin yadda manzo Allah ya fada cewa qatalatul fi'atul bagiya wa sakata sai yace fi'atul bagiya sun kashe sayyidina amma sai ya shuru sai cewa suwa da suwa da ita ga shi ne irin wannan magana da kake kawo ma'ana yin a kan labarin shi ya fi domin ba labari ba ne na alheri a ce babanka da mamanka ne sun daɗe da dan ba suke suna daki inda ka yanzu kuma sun mutu sun bar duniya sai ka zo ka zauna jikokinsu yayin kana cewa kai kun san wai su babanmu ko irin bala'in da suka yi wallahi dan ba suke da mamanmu ba wani labarin gaskiya ne misali ya faru da mamanmu yan bala'i ce da aka ce za a yi mata kishiya kaga irin rikicin da aka dangane ita za ka ka ba da wani labarin ba za ka ba labarin ba ko ka ce da kiristoci ne ba yan mishan ne suka musulunta dama mu musulunta take kafira ita ce shugaban kwaya misali za ka kana ba da wani labarin amma kuma ya zama da gaske ne ya tabbata ya faru amma ya riga ya wuce ba a ta da mai ake cewa ne tarihi ko wai dan gita ya hau sarauta aka ce ba a tuno tarihi sai a shuru <laughs> to haka wannan labarin yake jama'a bai da wani amfani domin kai ka riga ka zo a baya Allah ya tsiratar da kai daga a ce da kai aka yi rigima to sai ka tsiratar da harshen ka daga ka fada cikin bala'in da su ba su fada ba domin su ana da garanti sun fi ka alheri Allah ya faɗa alheri a kansu ya gafarta musu ya ce yan azana ne su ya ce duk abin da suka yi ba komai a gaya musu yana son su ya yarda da su ka ko baka da garanti akan abu ko ɗaya daga cikin waɗannan baka da garantin cewa musuluncin da kake ma za ka mutu a musulmi ko ko ka zama fa yasbiqu alayhi kitabuhu fa amalu bi amali ahli nari nar fa yadkhula duk baka sani ba ka kana cikin fitina wanda ta ishe ka ba sai ka karo kanka da fitina da ta riga ta wuce ba amma dan shi a dubbe gane wannan jama'a shi abin da ke gane akwai a cigaba da tsine musu a cigaba da cewa ba su kyauta ba a cigaba da cewa mutanen banza ne a cigaba da musu sharri da ƙarya da ƙazafi yana ganin wai wannan shine addini Allah shirya da mu jama'a karatu ya karatu amma kuma ga shi lokaci ya ƙure da tun da mun samu gaba ya dace kenan mu tsaya a nan insha Allah idan mun sai mu tashi kan cewa ma'aman alhaq ma'aman alhaq ko muna faɗa wannan muke cewa abinda muka faɗa daidai muna fata Allah madaukin sarki ya ba mu ladan shi Allah gije gafarta mana kurakuran da suka faru na karancin ilimi da rauni rashin iyawa da tabar harshe Allah ka gafarta wa magabatan mutum daga kansu annabi da sahabbai din wanda suka bi su kyautawa har zuwa zamanin da muke raye Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu da wanda suka gabace mu daga cikin yan uwa na addini da rayuwa Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka kawo mana gyara da canji na alheri a wannan ƙasa a harkokin rayuwa da addini da siyasa da tattali da tsaro da sauran al'amuran rayuwarmu Allah ka sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Har du en